Masu sauraron ma daidai wannan lokaci, mu da kasancewa a cikin littafin kurkukun lokaci, karatu na goma sha hudu, A karatu na baya mun inda manya-manyan makarantar ikon Sani suka taro suka taho domin dai su zo su kwace garin Abd daga hannun Abdin. wadda ya koma gefe ya tsaya, shi kuma mutumin mai fuska a rufe ya nufo ƙofar garin Abd. suka Abdin dabara yin duhu. wani sashi a zuciyarsa da ya fara ɗaukan zafi kaɗai yana jin irin hakan ne idan hatsarin gaske yana tunkaro shi daga can nesa mutumin ya tsaya sannan ya ɗaga ya tsaya nuna kofar garin abd iskar da ke wajen ta dare gida biyu wani bakin shinge ya bayyana daga cikin duhun wani abu mai motsi ya fito ya nufi kofar garin hankali abin yake tafiya yana motsi sai ka tsuntsu ne yake shawagi a sama yana neman abin farauta idan muka tsaya wancan karatun a yanzu za mu dora abdin ya dunkule hannu ya samar da dunkulen walƙiya wannan karin walƙiyar da launin ja ta bayyana ya kira ɗalasimi sautin ɗalasimin ya sa iska ta fara busawa da ƙarfi a lokaci na gaba dunkulen walƙe ya ɓace daga, daga gaban abdin ya bayyana a gaban baƙin abin mai motsi da mutumin ya aiko baƙin tsantsin ya haɗu da jar walƙiyar sai dai babu abin da ya faru abin mai motsi ya wuce ta cikin walƙiyar kamar ma ba ta gura sana daƙiƙa ta gaba abin ya rike kofar garin abdin bai ji ƙara ba kawai gani ya yi ƙofar garin ta ɓaci ɓat ko ƙura babu kai ka ce daman tun can babu komai a gurin ka rasa izza shekara biyar ɗaukacin izzarka ta ragu zuwa shekara ɗari da goma da wata tara saura shekara ashirin da uku ka mutu deba wannan kawai ita ce kalmar da ke yawo a cikin ran abdin yanzu yana da tabbas wannan mutumi ba ne me ya kamata yi a irin wannan lokaci katse kurkukun lokacin ya dawo farko shine abin da ya fi dacewa zai rasa izza mai yawa to amma ba za ta kai izzar da zai rasa ba idan ya fuskanci ba. ba deba ba ne tabbas fuskantarsa ba abu bane wanda abdin yake so ko kuma ma wanda zai iya yanzu Kafin Abdin ya gama tara hankalinsa, mutumin ya juya a kalar dokinsa ya nufi daji. Cikin daƙiƙu kaɗan ya ɓace a cikin bishiyu suka daina ganinsa. Ba Abdin kaɗai ba, kowa wangame baki ya yi yana kallon wajen da mutumin ya ɓace. A can baya dai ba sun yi ƙoƙarin fasa katangar garin kuma ba su samu nasara ba. Amma a yau wannan mutum ya aikata hakan cikin tsananin kwanciyar hankali hakan yana nufin wannan mutum ba ma gama garin deba ba ne abdin ya kasa fahimta abin da ya faru na farko dai babu kofa a garin a yanzu wanda hakan yake nufin babu wata kariya da ke hana mutane shigowa garin sannan kuma wanda ya fasa kofar, kawai ya juya ya shiga daji ya ɓace to yana cikin tunani ne dai tawaga ikon sani suka afko musu me kuke jira abdin ya daka wasu juwai da tsawa wanda suke tsaye da baki a buɗe a lokaci guda ya ɗaga hannu ya fara aika ƙawanyar walƙiya sai dai wannan runduna zababbu ne kafin ƙawanyar walƙiyarsa ta karasu daidai wajen da suke na san kauce mata idan kuma ba za su iya kaucewa ba sai kaga sun zaro hatimi sun jefa sama daga cikin hatimin shuɗin haske zai bayyana ya rufe jikinsu ko da wanya ta haɗu da hasken ba za ta cutar da su ba kuma duk abin da yake faruwa ba su rage gudu ba dole abdin ya duro ƙasa ya tare kofar garin da kansa a gabansa mutum ɗari shida ne ma'abota izza daga can bayansu kuma akwai arnan daji da mutanen ƙauyen duna da tawagar dana ko a cikinsu so yake yi ya mallaki wani sashi na garin a saman katanga kuma juwaira da tawagata sun tarin manyan tawagar ikon sani a wani yanayi na fafatawa irin ta manya abdin ya haɗe hannu guri guda ya kuma buɗe baki ya hura iska iskar da ta fito daga bakinsa ta juye ta haɗu da iska ta kuma zama guguwa guguwar ta zama hadari hadarin ya buɗe ya rufe saman katan garin kafin ma mutanen tawagar su ƙaraso abdin ya ɗaga hannu sama ya nuna hadarin da yatsa tsawa guda ɗaya tak ta fito daga cikin hadarin gunguman walƙiya wanda ya fi kaurin zira'i biyar ya sauka daga cikin hadarin ya dara a kan rundunar. Hasken walƙiya ya cika filin yakin. A lokacin da kuma ya lafa, filin yakin ya ƙara bayyana, babu sauran wanda yake ƙoƙarin kawo hari cikin garin. Kai kotu ka babu balle a gane an taɓa yin mutum a gurin. Ka yi amfani da izza da tafi ƙarfin matakinka. ka rasa izza shekaru goma sha ɗaya ɗaukacin izzarka ta ragu zuwa shekara casa'in da tara da wata tara sauran shekara goma sha biyu ka mutu abdin ba zai iya tashi sama ba kamar yadda sammai za su iya saboda haka dole ya rugo cikin garin da gudu ya bi ta matattakala ya koma saman katangar wajen da su juwaira suke har ya ƙarasa ba su dawo cikin hayyacinsu ba akwai matuƙar yiwuwa abdin ba mai ba ne tunda dai gashi ko tashi sama baya yi to amma dukansu babu wanda zai iya amfani da fasahar da ya yi amfani da ita a yanzu tambaya ɗaya a kansa ita ce wai waye wannan mutumi abdin yana bayyana dukkan ɓangarorin biyu suka ja da baya cikin tsoro sai dai basu motsa da wuri ba kafin ma wani a cikinsu ya ankara tuni abdin ya yi tsalle kan mayafin da taren yake kai ya kuma damki wuyansa dama saurayin ya nufa farko kuma ya ci sa'a saurayin shi ne mafi kusa da shi ya san cewa ragowar sun fi shi sauri kuma zai yi wuya ya samu ya rike su amma taron bai shiga matakin samai ba yana iya tashi sama ne kaɗai da taimakon mayafin kafin taron ya motsa walƙiya ta fita daga ƙafar abdin ta shiga cikin mayafin Izzat da ke cikin walƙiyar ta dagargaza mayafin da abdin da taron suka faɗo ƙasa har suka daki ƙasa juwaira ta motsa ba su ma ragowar samman da ke tare da taron ba su samu damar kawo masa agaji ba duk kuwa da cewa daga baya sun kula da abin da abdin yake ƙoƙarin yi hannun taron na dama ya juya zuwa takobin iska duk da abin da yake faruwa ko kaɗan babu alamun tsoro a kan fuskar saurayin shi ne mafi ƙanƙanta izza a cikinsu to amma abdin ya yi kuskure idan yana tunanin zai yi nasara a kansa saurayin ya motsa da sauri irin na guguwa a daƙiƙa ta gaba abdin hannunsa yana gefen wuyan a daƙiƙa ta gaba hannunsa yana gefen wuyan abdin zai sare masa kai sai dai a lokacin kwatsam takobin da ke hannunsa ta narke hannun saurayin ya dawo daidai mamaki ya bayyana a kan fuskarsa a wani lokaci da bai sani ba abdin ya danna karamar ƙawanyar walƙiya cikin ƙirjinsa walƙiyar tana ɗauke da izza shekaru huɗu ne kacal irin wannan hari ko tashinsa daga bacci ba zai yi ba to amma abin al'ajabin izzar da ke cikin harin ta wuce cikin tsarin ruhinsa ta kuma rikita izzarsa iskar da ke juyawa a hannunsa ta ɓace sannan kuma hannunsa ya dawo daidai ta ya aka yi wannan mutum ya shiga tsarin ruhinsa ya ji wa izinsa ciwo abdin ya daga hannu ya daki wuyan saurayin saurayin ya ga towa hannun to amma ya kasa motsi ya kasa motsa jikinsa da sauri saboda raunin da aka yi wa izinsa. abdin bayani ya kashe shi saboda haka ya bar shi a sume ya kuma yi ƙoƙarin jefa shi cikin jaka tsafinsa amma abin bai yiwu ba jikin saurayin yake motsawa balantana ma ya shiga cikin jaka a lokacin sai ya kula cewa saurayin bai gama suma ba ya daga hannu zai ƙara naushinsa amma dattijan mai suna mu wadda ya ƙara su ya kuma tare hannun abdin sannan a lokaci guda ya kai masa doka da ƙafa a saman kafarsa wasu ƙananan kibiyoyi ne suka bayyana suna harin abdin jure ta jefa wuka daga inda take kafin wukar ta taba abdin kafin kafin mutumin ta taba abdin wuƙar ta shiga tsakani ta tare a wani al'amari mai kama da almara wuƙar ta fashe zuwa iska ta kuma danna tsohon baya a lokaci guda juwara ta yi tsalle kan ruwan cikin taren kafin ma ta gama dira saurayin ya suma lamarin da ya ba abdin damar jefa saurayin cikin jakar tsafinsa yayin da budurwa ita kuma ta wuce gaban muwar ta tare shi dukan abubuwan nan ba su wuce dakika biyu zuwa uku ba halin yanzu muwad da sammai uku da ke tare da shi sun jera a gefe ɗaya abdin da juwaira kuma da sammai hudu su ma suna ɓari ɗaya a tsaye Sauran tawagar Muwad sun daɗe a lahira, sauran tawagar Juwairu kuma suna can sun sauka ƙasa sun tare kofar garin saboda dai gudun kada wani ya sulale ya shigo cikin garin suna sama ba su sani ba. Ragowar ma'aikatan garin Abd kuma wanda ba su da izza suna takura a can lungu sai ka yi da gaske za ka hange su. Me kake ƙoƙarin yi? in ji banda fushi akwai tsoro a kan fuskarsa ko kaɗan bai taɓa tsammanin fafatawar za ta juye da sauri haka ba ta yaya zai taɓa tsammanin ƙarfin abdin ya kai haka a cikin togar da abdin ya kashe a kofar garin akwai sammai har guda biyu wannan mutane biyu sun saka su ne a cikin tawagar sun ɓoye su ba tare da kowa ya sani ba saboda dai su yaudari idanun abokan ta wasu yi musu shiga bazata za ka iya cewa mutanen biyu ba su gama daidaita a cikin sammai ba ba sa iya amfani da nagarinki ko kuma su tashi sama amma dai duk da haka sammai ne su ta hau da dubu duk da haka abdin ya kashe su da hari ɗaya kacal kuma a lokaci guda a tare wannan mutumin da ke gabansu fa ba karamin hatsabibi ba ne babu abin da ya kamata su yi shine su juya su koma ikon sani ba za su dawo ba sai da shugaba sani to amma hatsabibin mutumin ya faki idansu ya ɗauke tairen shin me yake so ya cimma zan ba ku zabi inda abdin ko na kashe kwana, ko kuma ku juya ku ɓace min da gani idan na kirga goma ba ku tafi ba zan fara da kashe taran ku yi sani cewa akwai abubuwa da dama a cikin jaka tsafi na wanda zan saka su karasa shi zan so na ji hukuncin da shugaba sani zai ɗauka a kanku idan ya ji yadda kuka bari aka kashe masa ɗa abdin ba shi da izzar da zai iya kashe mai har guda hudu kusan duk izzar da ya samu a 'yan kwanakin nan ta tafi a kashe laruri da kuma hare-haren da ya amfani da su yanzu. Hanya ɗaya kacal da zai dawo da izzar da ya rasa ita ce kori wannan mutane. Ina aka ci gaba da faɗa, tabbas akwai yiwuwar ya riga kowa mutuwa idan kuwa haka ta faru. Ko da yana da isasshiyar izzar da zai rayu, dole zai koma baya ya sake komai tun daga farko. Wani abu da baya sanyi. Kuma kuma daɗin daɗawa ba zai sami kyauta izza daga garin ba. wanda kuma duk abin da yake na haka ne ɗaukar taren zai ƙara yawan izzar da zai samu daga garin har da kusannin biyu sannan kuma zai jawo abokan faɗan nasa hankali su shiga taitayinsu wajen ƙara kawo masa hari a nan gaba mafi mahimmanci akwai aikin da yake so taren ya yi masa ɗaya biyu uku tsaya tsaya tsaya za mu iya samun mafita zan yafi kuma zan manta da duk mutanen da ka kashe yanzu sannan kuma ba za mu dawo ba amma ka ba mu tayaran mu tafi da shi gida tuni ya samu rauni wanda ba lalle ya rayu ba kai ma ba za ka so a ce ya mutu a hannunka ba hudu biyar shida abdin ya ci gaba da lissafi kai kana ganin kai wani abu ne saboda ka samu kayan magabata mun san sarai kayan magabata ne suka baka damar yin amfani da izza sama da matakinka za mu kwace duk abin da kake takama da shi kuma za mu nuna maka mecece azaba a wannan karan ba muwad ba ne ya yi magana ɗaya daga cikin na gefensa ne bakwai takwas tara mutumin ya cije haƙura, zai yi magana amma mu Modi ya dakatar da shi tsohon ya ɗan risina wa abdin kafin dai ya tashi sama ya sauka ƙasan katangar rago ukun suka ya kallon kallo da harare harare tsakaninsu da abdin da kuma tawagar zuwaira kafin dai su ma su tashi sama su juya su bi a wannan rana arnan daji 173 ne suka mutu Mutanen ƙauyen Duna kuma aƙalla mutum ɗari biyu, sai kuma manyan ɗalibai ɗari shida da kusan ashirin daga ikon Sani. Sannan kuma an kama babban ɗalibi a makaranta, ɗa a wajen shugaban makarantar. Su kuma ragowar shugabannin makarantar su huɗu wanda duk sun kai matakin sammai sun juya sun gudu da ƙafafunsu. Abdin ya ja numfashi. komai ya faru kamar yadda ya lissafa sai dai abu ɗaya rusa kofar garin abdin bai yi tunanin za a samu ma'abuci za a nan nahiyar da zai rusa kofar garin irin haka ba sai dai duk da haka ya yi nasara ya haddace yanayin mutumin da launin dokinsa tabbas daga zarar ya nutsu zai fara bincike a kansa wataƙila ya gano asalinsa daga nan kuma zai san wani shiri ya kamata ya yi masa idan kuma mutumin ya dawo abdin zai yi ƙoƙarin yin magana da shi domin da ya ji me yake so ka kori abokan gaba ka kare daula ka sami kyauta izza shekara casa'in ka kama ɗaya daga cikin shugabannin abokan gaba a matsayin bawa ka sami izza shekaru goma sha tara shekarun izzaka sun ƙaru zuwa ɗari biyu da takwas wata tara saura shekara ɗari ashirin da ɗaya ka mutu shekara 90 sannan kuma ga shekara sha adadin ya wuce ma yadda abdin ya yi tunani watakila garin ya haɗa da kashe laruri ya yi masa kyauta idan aka kwashe shekarun da ya rasa yayin fafatawar zai ƙare da shekaru kusan sittin ko saba'in wani sabon murmushi ya zo kan fuskarsa hanyarsa ta neman babbar izza ta buɗe yana cika shekaru ɗari biyu da hamsin garin abd zai ƙara girma sinadarin ki da ke cikinsa zai ƙara kauri a lokacin samun shekaru dubu na izza ba zai yi masa wahala ba joira wadda ke gefe ta kasa fahimtar dalilin da yasa yake yin murmushi wataƙila ikon sani za su yi shayin dawowa to amma garinka a buɗe yake an kai sannan mutumin da ya fasa ƙofar ya gudu ba ka ganin ya kamata mu bi shi abdin ya ɗan kalle ta yanayin muryarta akwai 'yar damuwa a ciki ko dai don saboda makomarta ko kuma saboda shi garin abd ya fara shiga ranta a cikin muryata za ka iya rantsewa akwai alamun damuwa da abin da zai faru da wannan gari wannan dai shine abu na farko da abdin yake so da sojojinsa yana so su ji cewa wannan gari garinsu ne kuma duk abin da ya samu garin su ya samu zan baki dama ki kare kofar garin ji abdin tun ya samu abin da yake nema a wannan rana saboda haka wannan lokaci ne mai kyau da zai gwada kwarewar gimbiyar amma babu buƙatar ku bi sahun kowa amma babu buƙatar ku bi sahunta sahunta inda juwaira mace ce abin ya kaɗa kafaɗa ni ma ban sani ba wani lokacin mata suna rufe jikinsu su yi kama da maza juwaira tarare ta san da ita yake ta tabbatar da ita yake abdin bai ba ta dama ta ja zancen ba ya sauka kasan katangar da tana biye da shi a baya tana haɗe gira sai dai suka zo bakin kofa ba ta ce komai ba abdin ya wuce cikin gari ita kuma ta tsaya a bakin kofar nan za mu dasa a wannan karatu na littafin kurkukun lokaci sai a biyo ma karatu na gaba domin jinyar da za ta kaya bisalam